الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mahalicin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu wanda ya albarkace mu da kasancewa a cikin al'ummar fayyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muna a cikin wannan daren na biyu ga watan Ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda daidai da sha ɗaya ga watan march haifuwar annabi isa alaihi salatu wassalam na da shekaru dubu biyu da ashirin da hudu wanda insha Allahu ta'ala a cikin wannan masallacin da ke daura da gidan marigayi alhaji abubakar ankawan rahimahullahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa ya yi masa rahama ya Allah ka kai haske a cikin kaburburan dukkanin mamatanmu mazansu da matansu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amsan muna ibadunmu a cikin wannan watan mai albarka ya ba mu ikon dagewa da ibada da tsarkin zuciya zuwa gare shi duk abin da ya kasance nariya ne ko sum'a ya Allah maɗaukakin sarki ka nisanta mu daga gare shi ‘Yan uwa musulmi wannan watan mai daraja mai albarka ya fuskanto mu muna gode wa Allah maɗaukakin sarki da ni'imomi da nuna muna na kasancewar mu. daga cikin waɗanda Allah zai albarkata da ganin wannan farin watan mai albarka mai daraja watan da Allah maɗaukakin sarki yakan buɗe dukkanin ƙofofin aljanna da dukkanin ƙofofin rahama da dukkanin ƙofofin sama kuma za a kulle dukkanin ƙofofin wuta a ɗaure shaiɗanun aljanu da kangararru daga cikin aljanu duk dalili shine dan kai bawa Karibantu da albarkar da ke cikin wannan watan mai albarka ya Allah maɗaukakin sarki ka azurta mu da ibada a cikin shi ta alkhairi ya Allah maɗaukakin sarki ka azurta mu da azumta ta ka azurta mu da ƙiyamun laila a cikin shi imanin wahtisaban ya Allah ka sa aljanna ita ce makomarmu ya Allah kamar yadda muka ga farkon wannan watan ya Allah ka sa mu ga ƙarshen shi a cikin aminci da salama ya Allah dukkanin kurakuranmu muna masu dukunka ya Allah ka gafarta muna ƙasarmu ya Allah ka kawo muna aminci da alkhairi a cikinta duk tsadar rayuwar da ke cikinta ya Allah maɗaukakin sarki ka canja mana shi zuwa farin ciki ya Allah ‘Yan uwa musulmi kamar yadda muka saba a kowace shekara mukan yi nasa'ih ar-ramadaniya nasihohi a cikin wannan watan mai albarka muna masu fatar Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da alkhairan da ke ciki na ‘yanta bayi daga wuta da Allah yake yi a cikin kowane dare kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki muke yi bi mannihi wa karamihi wa judihi wa ƙuwwatihi wa izzatihi ya azurta mu da dacewa da daren lailatul qadari daren da idan bawa Allah maɗaukakin sarki ya azurce shi da samun wannan daren babu ko shakka katafariya albarka ce Allah ya bashi babu ko shakka Allah ya tabbatar da cewa ibada a cikin wannan daren tafi alkhairi daga ibada a cikin wata dubu wanda ƙididdigar lissafin zai kai kusan shekaru tamanin da wani abu idan Allah ya azurce ka da ganin wannan watan babu ko shakka musamman ka dace da wannan darin na goma ƙarshe ladar da za ka samu da albarka ta fi ƙarfin wanda ya tsayuwa kusan wata dubu yana bautar Allah maɗaukakin sarki ya ya Allah ka azurta mu ‘yan uwa musulmi kasancewar falalar watan ramadan ba abu ne wanda ke ɓoyuwa ba akan yi akan dukkanin wata shekara malamai sukan tunatar da mu game da abin da ya shafi alkhairin da ke cikin shi yau insha Allahu ta'ala nasihar mu ta farko za ta kasance game da wani abu da ya kasance dukkanin wani mutum musulmi da ma kafiri maza da mata yare da manya kowa yana neman wannan abun a cikin rayuwarsa babu wani ɗan adam babu wani aljani babu wani kowaye a cikin duniya sai face ya kasance zuciya tai tana buƙatuwa ga wannan abun a cikin rayuwa tai sa'an nan dare da rana duk abin da muke yi muna yin shi ne don mu samu wannan abun a cikin rayuwa sai dai da yawa cikin mutane sukan kuskure ma hanyar da ake samun wannan abun a nan ne ake samu a zo cikin duniya ba a ji daɗi ba sa'an nan a koma wurin Allah maɗaukakin sarki ba a samu abun da ake nema ba saboda an kuskure ma hanyar da ake neman shi kamar yadda malamai suke cewa masu hikima wa man akhda at-tariq duk wanda ya kuskure ma hanya dalla babu ko shakka zai ɓace. amma idan ka bi tsari na Allah ka bi tsari na annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam za ka tsira a cikin rayuwarka babban abun da muke nema a cikin rayuwar mu, muke ta faɗi tashe wurin samu shine cin nasara babu wani ɗan adam a duniya wanda baya son nasara a cikin rayuwa ta musulmi ne ko kafiri sai dai ita wannan nasarar me ita sa'annan waɗanne hanyoyi ne ake bi a same ta a cikin rayuwa wanda har idan ka bi waɗannan hanyoyin da za mu bi su ɗaya bayan ɗaya idan Allah maɗaukakin sarki ya nuna muna babu ko shakka za ka samu nasara abin da ake kira nasara a cikin rayuwa idan har ya kasance babu waɗannan hanyoyin tsarin su a cikin rayuwarka gabaki ɗaya to ka tabbatar da cewa ba nasara kake nema a cikin duniya ba sai dai wahala kake nema a cikin duniya a wannan halin ne bawa ba zai cimma abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi ya aikata ba a cikin duniya sa'an nan idan ya je wurin Allah maɗaukakin sarki Allah ba zai lissafa shi daga cikin waɗanda suka bauta mashi ba faufau a cikin duniya ya Allah ka shirin da mu babu ko shakka 'yan uwa musulmi in nasara a bace da dukkaninmu muke nema wanda har idan mutum ya samu a lokacin ne dukkanin wani farin ciki na rayuwar duniya yake shigowa ya samu nutsuwa ya samu aminci a cikin rayuwar bawa ya Allah ka ba mu nasara a cikin rayuwar mu. ya Allah ka ba mu nasara a cikin rayuwar mu. kasancewar malamai babu ko shakka sun yi rubuce-rubuce game da abin da ya shafi hanyoyin da ake samun nasara hanyoyin da ake samun nutsuwa hanyoyin da idan bawa ya bi su dukkanin wata damuwa ta duniya za ta gushe a cikin zuciya ta ga baki dayanta malamai sun ware waɗannan hanyoyin bisa ga duba da littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisa ga wannan li'anna kulle man ala wajhi al-ard yabhath a utiya min quwwa an sa'ada kowa a cikin duniya yana nema dare da rana yana faɗi tashi ta ya za a yi ya samu cimma gaji a cikin rayuwa tai ta ya za a yi ya samu cimma manufa tai a cikin rayuwa domin idan ba ka da manufa a cikin duniya to kai ba kowa yi bane ba kowa bane ga baki ɗaya kamar yadda masu hikima suke cewa ka bani labari manufarka ni ko zan gaya maka kai waye domin manufarka ita take bayyana haƙiƙanin kaiwaye a cikin rayuwarka qad yakhtalifu an-nasu fi madhahibihim wa a'rafihim wa mabadi'ihim wa aqaidihim wa afkarihim wa maqasidihim wa ghayatihim illa ghayatun wahida Ita fiha al-khalqu jami'an na talabu as-sa'ada mutane babu ko shaka, sukan saba game da tsari na tafarkinsu game da tsari na saninsu za ka cimma tafarkin da wane yake ba shi ne wane yake ba fahimtar da wane yake a kanta ba shi ne wane yake a kanta ba dukkanin abubuwan da mutane suke aikata ba ɗaya ba ne za ka cimma tunanin mutane ya sha bamban tunaninka kai ga abin da kake gani wannan shi ne daidai shi ko idan aka je wurin wane abin da kake gani daidai shi a wurin shi kuskure ne haka ma aƙidodin mutane sun sha bamban ga naka aƙida ga aƙidar wani manufofin mutane sun sha bamban ga abin da an manufarka a cikin duniya Me ya manufarka a wurin yin sallah Me ya manufarka ga yin azumi Me ya manufarka game da taimakon mutane Za zaka cimma duk wannan ya sha bamban a cikin zukatan mutane wa ghayatuhum haka ma dukkanin abin da kowa yake nema game da harkar rayuwa ne wannan fa ya sha bamban tsarin mutane in fact ba ɗai ba ne illa ghayatun wahida in ban shan abu ɗaya shi kan wannan ittafaqa fi hal jami'an duk halittu ga baki ɗaya sun yi ittifaki akan shi me wannan abun shine neman neman samun nasara a cikin rayuwa neman samun arziki a cikin rayuwa falau sa'alta ayya insanin mu'minin da a ce za ka tambayi kowaye kowane mutum a cikin mutane mumini mumini ne au kafirin ko kafiri barran au fajiran mutumin kwarai ne ko ba mutumin kwarai ba Lausa altahu da za ka tambaye shi lima amala hadha me yasa kake wannan aikin ne walima fa'alta zalika kuma me yasa ka aikata wancan aikin ne laqala da zai ce maka uridu sa'ada ina son samu nasara ne a cikin rayuwa Idan ka ga wani yana kan tafarki na neman dukiya, kai wane me yasa kake zuwa kasuwa ne? Ina zuwa kasuwa ne saboda in samu arziki ko in samu dukiya. Kaga wannan shine mai manufa ce a cikin rayuwa kuma shine nasarar da yake so ya samu. Idan ka ga wannan na bautar Allah madaukakin Sarki ka tambaye shi, kai wane me yasa kake sallah ne? Me zai ce maka, ina sallah ne saboda in samu aljanna a wurin Allah. ina sallah ne saboda Allah ya kare ni daga azabar shi a gobe kiyama duk wanda ka tambaya zai gaya maka ga babban manufar sa'annan ga nasarar da yake so ya samu sawa'un qalaha bi hurufiha an bi ma'anaha wa madaluliha ya faɗi wannan ne ta hanyar haruffa ne ko kuma da ma'ana ne ko ta mai wannan fa zai gaya maka wannan abin shine yake so ya samu a cikin rayuwar shi sai dai anna kathiran minan nas sai dai da yawa cikin mutane a tariƙar sa'ada sun kuskure ma hanyar samun nasara bal innal qillata ƙalila hiya allati salakat sabila sa'adati haƙiƙiya. sai dai kaɗan ne daga cikin mutane suka bi tafarkin da ake samun cin nasara tafarkin da ake samun rayuwa mai daɗi ta haƙiƙa domin kowa tunanin shi ya bambanta أن كثيرا من الناس عندما يرون أصحاب السعادة الوهمية الشكلية الزائفة تكون هذه الرؤية عاققا لها inda zai kasancewa da yawa cikin mutane a lokacin da za su ga wani ya samu nasara cikin rayuwa samun nasarar dai wannan fa ba hanya ta kirki ba wani ya samu dukiya amma ta ina ya samu wannan dukiyar ya same ta ne ba tsarin Allah ba ko tsarin da annabi Muhammad yake so wani zai je ya samu dukiya duk inda zai samu a cikin rayuwar shi zai kokarin ya je ya aikata wannan abun saboda me ya samu kuɗi a cikin rayuwa hanyar ta kwarai ce ko ba ta kwarai ba fi tariqi ila Allah ta'ala akan samu da yawa kuma inda ya kasance sukan kuskurewa hanya ta Allah madaukakin sarki fa ya'tihi sai shaydan ya zo mai fa kula lahu sai ce mashi amma turidu an takuna mithla haula'i kai baka so ka kasance irin su waɗancan mutanen baka so ka zama irin su saboda me yana duba ga 'yan duniya wanda idan kana karɓar littafin Allah maɗaukakin sarki za ka ji irin abin da Allah yake ba su labari kenan a cikin alƙur'ani a lokacin da ƙarun a lokacin annabi musa ya kasance allah maɗaukakin sarki ya wasa mai ya ba shi dukiya ƙarshe me ya faru sai ya butulce mu ni'imar allah maɗaukakin sarki wanda shine rayuwar ɗan adam cikin duniya halin ɗan adam wannan idan yana cikin bukata yakan roƙi Allah maɗaukakin sarki dare da rana ya ƙasƙantar da kai ga Allah a lokacin da Allah ya jaye mai wannan damuwar da ke damun shi ƙarshe sai ya koma yana aikata abin da Allah baya so dukiya da Allah yake baka a cikin duniya ba ƙarfinka bane ba ikonka bane ba iya neman ka bane ba wai din kan idan kai wani bane la Allah ya baka ne saboda ya jarabce ka saboda me ya jarabce ka ya ga me zaka aikata da wannan dukiyar da ya baka so da yawa cikin mutane mukan dubi da wannan cewa idan mun ga sun samu dukiya ko ta halin kaka za ka yi fatan ina so in kasance irin wani da kake so ka zama irin wani ka san ko ta wace hanya ne je ne mai dukiyar ne hanya Allah ce ko ba ta Allah ba da yawa neman duniyar mu a yau yan uwa musulmi ya saba sosai saboda neman ta muke ko ta wani hali a dai samu a cikin aminci idan za a je a nemo dukiyar haramun ne za a zo a ci sa'an nan a ciyar da iyali so duk wanda ke cin dukiyar haramun babu yadda zai yi Allah maɗaukakin sarki karbi addu'arsa saboda hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna Allah ta'ala tayyibun hakika Allah madaukakin sarki tayyibun mai tsarki ne la yaqbalu illa tayyiba Allah bai karba kowane irin aiki da aka yi sadaka ce aka basuwa aikin alkhairi ne aka gabatar sai wanda ya kasance kyakkyawa mai tsarki wanda an gina shi akan littafin Allah da tsarin sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ingantacciya ta ne kadai Allah yake karba aiki So dukiya yau hankalin samari da 'yan mata yakan sha bamban sosai, yakan jaye wurin neman samun nasara a cikin rayuwa. Za ka cimma da yawa ga karatun boko ne, ga harkar neman kasuwanci ne da zamantakewa ne. Duk yadda za mu yi mukan yi ba ma diba da cewa wannan abun Allah yana so ko baya so, sai dai mu aikata saboda me mu samu nasara a cikin rayuwa. Da yawa mukan ɗauki samun nasara a cikin rayuwa shine ka samu dukiya mai yawa. da yawa cikin mutane sukan ɗauki abin da an samu nasara shine ka ganka a cikin gida wannan lafiyayye da yawa mukan ɗauke cewa samun nasara shine ka ganka kana tare da mutane da ya kasance suna baka girma da yawa mukan ɗauki samun nasara shine ya kasance abubuwan ya sha bamban ga mutane wani babban abin da an nasara a cikin rayuwa ta shine ya ganshi yana karatun littafin Allah yana fahimta ta yana zubar da hawayen shi saboda tasirantuwa da abin da yake karantawa a cikin shi wani babban abun da an nasara a cikin rayuwa ta shine gan shi dare da rana zuwa neman ilimi wanda zai sada shi ga shi to harkar nasara ta sha bambam a cikin kwakwalen mutane hatta da azumi akan samu bambancin niyoyi a cikin wannan wani yana azumi ne babban manufa ce ga azumi shine saboda wata ne da Allah yake karɓar bukatoci Allah yake kaza to zai yi ne saboda Allah ya biya mishi wata bukata daga cikin bukatoshin shi na duniya wannan shine babban nasarar da ke cikin zuciya ta shaɗan yakan zo sai ya ce musu wannan an tariq wa kan min mustaqimin harafa an tariq bi sabab dalik da yawa akan samu mutumin kirki wanda ke kuskurewa hanya ta kware a dalilin gurɓataccen tunanin da ke shigowa a cikin zuciya ta mutumin kirki ne mutuniyar kirki ce ga addini ga tsoron Allah ga komai amma saboda zamantakewa da wa'inda ya kasance tunaninsu ba na kware ba sai ya canja musu tunani ko su canja mata tunani zuwa ga tunanin da ba daidai ba wannan ya yi daidai da wata wani labari da ya faru a Saudiya ga wani shabin mutara'idin fi ibaratin lahi jalla fi'ila saurayi ne ya taso a cikin bautar Allah maɗaukakin sarki ya taso a rayuwar shi duk da a can farkon rayuwar an yi rayuwa ba irin wadda Allah yake so ba rayuwa ta ƙurshiya ta shaye-shaye ta zama a je a dinga zinace-zinace bayan haka abunka da Allah da bawan shi sai Allah maɗaukakin sarki ya nufe shi da shirya a cikin rayuwa ta bayan Allah maɗaukakin sarki ya shigar da wannan saurayin ƙarshe ya je ya shiga neman ilimin addinin musulunci yana ta nema ƙarshe Allah ya ba shi haddin littafin shi da sanin sunnonin annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. a wannan halin sai ya kai da ya fara harkar da'awa kira zuwa ga addinin Allah a lokaci bayan lokaci sai ya dawo zuwa ga abokanan shi waɗancan da suka yi waccan muguwar rayuwar a baya lokacin bayan ya zo su sai ya ci musu su har yanzu suna nan cikin wannan mummunan rayuwar da suke cikinta da yake kai idan kana ganin ka na kirki ɗauka kake a cikin rayuwa kowa na kirki ne ki ɗaya sai ya bi su saboda son alkhairi yana ta musu wa'azi ja musu hankali amma suna ta mai izgili suna dubin suna kiran mishi kamanta da shekara kaza lokacin da ka yi kaza a kalle shi a tuntsire da dariya abun ya ɓata min rai ya tafi shi yana cikin fushi wannan fa daga baya da yake mutanen banza ne kada ka taɓa yadda ka zauna ga duk wanda babu alkhairi a cikin zuciya tai domin zama da shi aibu ne a cikin rayuwa ga wannan halin me ya faru sai ya kasance bayan wannan abun ya faru suka tsaya suka yi taro suka yi haɗaka ga baki daya da cewa ku zo mu je mu cimma shi wannan abokin namu mu sake mai da shi kan wannan halin da muke cikin shi ma'ana bayan Allah ya shigar da shi daga wancan mugun aikin suna so su sake mai da shi cikin wannan mummunan aikin saboda su babban manufarsu a cikin rayuwa shine a ji daɗi a bugu wannan fa a shakiya a je a yi zina a yi duk abin da Allah maɗaukakin sarki baya bukata suka cin mishi suka ce mishi ya aka na kai dan uwanmu ah, ka zo ka rake mu za mu je nuridu sayyara muna so mu je mu sayi mota ne nuridu man yu'allimuna al-jam'a wal qasara muna so wanda ka zo ka koya muna ya ake haɗa sallah ne a lokacin tafiya sa'annan ya ake rage sallah ne a lokacin tafiya shi ko da ya ji wannan alkhairin sai ya bi su saboda yana fatar a wannan halin Allah ya bashi wannan alkhairin da zai sa idan ya musu wannan nasiha Allah ya shirya da su ai ya tsira cikin rayuwa domin Allah ya shiryar da mutum ɗaya a sanadiyarka ya fi maka alkhairi da duniya da dukkanin abin da ke cikinta ya bi su a wannan halin suka ce ana cikin mota yana ta musu wa'azi bayan an tafi sai suka aje shi a cikin wani ɗaki suka ce ya zauna nan ya zauna yana ta ambaton Allah maɗaukakin sarki sai ya suka tafi da suka tafi wurin harkar su ta in duniya suka sha wannan fa suka cimma wata baghiyib min tilkal balad suka samu wata karuwa daga cikin karuwan da ke cikin wannan garin bayan sun same ta sai suke ce mata muna so akwai wani mutum na nan a cikin ɗakin can muna so ki je idan kika samu damar jami'ai hankali har ya sha giya kuma sannan ya zana da ke babu ko shakka za mu ba ki kuɗaɗe masu yawa sa'an nan za mu ninka miki kuɗaɗen nan kusan ninki goma in dai har kin iya ja hankali zuwa ga wannan abun da yake zuciyarta ba alkhairi ita ma kuɗi idan suka shiga a cikin idanun bawa sukan mantar da shi Allah ga baki diya sukan mantar da shi mutuwa sukan mantar da shi rayuwar da zai cimma a nan gaba ba wannan rayuwar ta duniya ba a wannan halin ta yadda da wannan buƙatar tasu ta ko amince ta je ta cin mai a cikin wannan ɗakin da ta cin mishi a wannan ɗakin ta ɗauki kasa ta sa a cikin talabijin wannan fa na waƙa sai kasance wannan waƙar ta fara ja mishi hankali dai wannan ita ma wannan karo da ke cikin ɗakin ta yi ƙoƙarin har ta ja mai hankali ta ba shi giyan nan ya sha sa'an nan ya yi zina da ita a cikin wannan halin a ƙarshe ko sai ya kwanta ya bacci yana nan tsirara a cikin wannan ɗakin bayan safiya ta waye sai waɗancan mutanen banzan suka sake zuwa suka ƙwanƙwasa wannan ƙofar sai suke ce mata wance ba mu labari mu ci me ya faru ne ya aikata abin da muka ce ne sai take ce musu abshiru fa inna sahibakum qad shariba al-khamra wa zana wa nama iryan ala firashihi ina mai muku albishir da cewa wannan abokin naku tabbas fa ya sha giya sa'an nan ya yi zina da ni sa'an nan gaye can ya kwanta tsirara a cikin kan shimfiɗa suka shiga cikin ɗakin suna dubi ne Ya yastahzi'una alai suna ta mashi izgili wannan fa idan sun dube shi su tuntsire da dariya a wannan halin bayan sun je wurin shi sai suke ce mashi fulan fulan wane ya kai wane ka tashi Falame su falamestaqid bai farka ba suka yi wannan fa wane wane ashe lokacin Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwa ta yi babban burinsa shine me daman tura cikin wannan bala'in daga nan fa sai kuka da nadama a cikin rayuwa kaga sun ci amanar shi sun tura shi a cikin me wannan mummunar rayuwar ƙarshe ya mutu kan abin da Allah baya su wanda a dalilin wannan abin Allah zai iya mushi azaba a gobe kiyama in kuma Allah ya ga dama sai ya yafe mishi so kaga su babban manufarsu shine me wannan a cikin rayuwa babban abin da suke buri na su shine me su gansu suna jin daɗi su ɓata da dukkanin wanda ke hanyar kirki duk wanda ka san baya kan tafarkin gaskiya ka nisance shi zama da shi ba amfani ga baki daya babu amfani kan min insanin kana isha sa'adat alhaqiqiyya so da yawa zaka samu mutumin da ya kasance yana rayuwa rayuwa ta nasara ta cin arziki ta haƙiƙa fantaqala minha ila sa'adat alwahamiyya yana cikin wannan rayuwar ta daɗi ta addini ta sanin mutunci da kiyaye dokokin Allah da aikata abin da Allah yake so daga nan fahali sai ya juya ya koma zuwa ga rayuwa ta mutanen banza da yawa akan samu wannan ka cima mutum a can farkon rayuwa ka san shi abokinka ne mutumin kirki ne kin san ta abokin kirki mutumin mutuniyar kirki ce daga baya fa sai ka cimma ya zauna a cikin wa'inda yake shaye-shaye ko mashina ce can yana aikata abin da Allah baya so so da yawa akan samu nan so falam ya haƙiƙa sa'ada fi duniya Walam ya haƙiƙa hafil akhirah to shi wannan bawan Allah bai tabbatar da babban manufa ba bai samu nasara ba a nan duniya sa'annan kuma ba zai taɓa samun nasara ba a gobe kiyama domin duniya kamar yadda malamai masu hikima suke cewa inna duniya mazra'atul akhira duniya ita ce gonar lahira a nan ne ake shuka alkhairi a gobe kiyama sai dai a girbe shi li'anna fid duniya jannatun domin a cikin duniya malamai suke cewa akwai wata aljanna man lam yadkhulaha duk wanda bai shiga aljannar duniya ba lam yadkhul al akhirah to ba zai shiga aljannar lahira ba me aljannar duniya ka ganka a cikin ambaton Allah dare da rana karatun qur'ani sallah aikata abin da Allah yake so nisantar abin da Allah baya so wannan shine jin daɗi amma duk abin da ba wannan ba babu ko shakka ko da dukiya ce ko kafi kowa kuɗi a duniya in babu Allah a cikin rayuwarka wallahi ka yi kuskure wannan rayuwar za ta kasance maka da ka sani a gobe kiyama domin hasarar da 'yan wuta suke shine lokacin da Allah ya basu ya gushe musu ba su aikata aikin alkhairi a cikin shi ba rabbana أخرجنا منها salihan صالحا غير Kunna na'mal نعمل awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkaru wa ja'akum an-nadhir fadhuqu wa ma lidh-dhalimin min nasir idan in wuta sun shiga cikin wuta ya Allah ka tsare mu za su ce ya Allah ka da mu ka da mu a cikin duniya za mu aikata aikin alkhairi ba irin wanda muka aikata a cikin duniya ba sai Allah ya ce musu awalam na amirkum shin hala ba mu rayar da ku ba muka ba ku dama a cikin duniya Allah ya baka lafiya ba abun da yake damunka Allah ya baka dukiya ka nemi aljanna ka kan gari. Allah ya baka dama wannan fa baka yi ba sai ki cewa wa ja'akumun nadhir nan mai gargadi ya zo muku ga furfura ta fito akan ku amma baka tuba zuwa ga Allah ba alqur'ani ya zo muku ana karantawa dare da rana hadisan annabi Muhammad sun zo muku masu wa'azi na yi sai Allah yake cewa fadhuqu ku dandani azaba wa malil zalimin min nasir yau dinnan ranar kiyama babu ku shakka azzalumai ba su da wani mataimaki da zai taimakon su daga azabar Allah maɗaukakin sarki so ka yi amfani da damar ka ka san me nasara a cikin rayuwarka me nake so in cimma ne a duniya bisa ga wannan fa minan nas da yawa cikin mutane wanna anna sa'adata fil mal da yawa muna tamani muna zaton cewa abinda ababbar samun nasara cikin dukiya ne ka samu dukiya mai yawa ka aji kuɗaɗe da yawa kana kasuwanci wurare da yawa a duk wata albashi kala kala na shigo ka a nan kana samu wurin kasuwancinka wurin aikin da kake kana samu ka gankare dare da rana kada aljihun kai kasance ba komai a cikin shi kada account na kai kasance ba komai a cikin shi da yawa muna tamanin shine babban nasara a cikin duniya wanda idan ka auna da tunanin samari da yawa da 'yan mata a yau balham da tsofi domin shi tsoho ko da yaushe girma yake na tsufa amma ƙara son duniya yake yi haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai yasa kaga rayuwar a yau baki diya duk abin da Allah baya so za a iya aikatawa saboda a samu dukiya kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisi yake siffanta halin kwaɗayin wannan al'ummar da duniya da kuma bala'in da ke cikin duniya dukiya annabi yake cewa ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa ban bar wata fitina ba a bayana da an mafi cutarwa ga maza fai da mata sai yake cewa ga wannan halin fa wani hadisi da ke cikin musnadul imami ahmad bin hanbali da sahihul jami'ar sagir na muhammad nasiruddin al'albani da silsilatul ahadith sahiha da al'adab al littafi na al-imam al-bukhari annabi muhammad yake cewa li kulli ummatin fitna lallai kowace al'umma akwai wata fitina da Allah maɗaukakin sarki yake fitunar wannan al'ummar da ita sai annabi muhammad yake cewa wa fitnatu ummati almal abinda a fitina al'ummata tace dukiya ɗan adam laina nahara nas'a fi talab ad wa fi talab mal walakin la nas'a fi talab mardati Allah jalla fi'ila muna fita sosai mu je mu bar gari saboda neman duniya wani daga ƙasa ta ya je wata ƙasa wani daga jiha ne ya je wata jiha wani daga unguwarsu ya je wata unguwa me yake zuwa nema ne dukiya wannan fa amma wannan baya fidda mu zuwa neman ilimin addini ba za ka bar jihar ko baka je wata jiha saboda neman ilimin littafin Allah ko neman ilimin sunnar Annabi Muhammad ba za ka bar ƙasar ka ba ka je wata ƙasa saboda neman ilimin addinin Allah amma duk inda za a je a samu dukiya sai an samu cikin rayuwa sai kasance yau halin mu kenan su bisa ga wannan daman duk wanda ya samu kanshi neman duniya babu ko shakka dole ya saba wa umarnin Allah madaukakin sarki dole sai ya bar tsarin Allah cikin rayuwa ya Allah ka shigar da mu so da yawa mutane suna zaton cewa babban cin nasara shine ya kasance mutum ya samu mai dukiya وأنا لا أقلل ابتداء من شأن المال فالمال هو عصب الحياة ما لا يكي تشيواني بازن كرن تابا ko in samu tawayantar da mutane in raunanar musu zukata game da sha'anin dukiya duk da yake ita dukiya wannan ita ce wani daɗi shi ma na rayuwa kamar yadda Allah yake cewa almalu wal banun zinatul hayatid dunya su kuɗi wannan fa da kuma ‘ya'ya wata ƙawa ce ta rayuwar duniya ƙawar rayuwar duniya ce zuyina linnasu hubbu shahawat minan nisa'i والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب شوى أنك واتام متاني na kwaɗayin rayuwar duniya ta hanyar mata dukiya dokuna motoci wannan fa duk dai a samu haka ma Allah yake cewa alhakumut takafur alfahari da yawan tara 'ya'ya da dukiya ya shagaltar da ku daga ambaton Allah hatta zurtumul maqabir har sai kun ziyarci kaburburan ku wannan fa lokacin da ka gada cewa lokacin an kai ka ka mutu ga baki diya a lokacin babu wani abu da zai taimakon ka illa mai aikin da ka aikata a nan duniya na alkhairi kamar yadda hadisi ya inganta daga annabi muhammad yake cewa yatba'il ilmayyat falatan abubuwa guda uku su suke bin mamaci a cikin kabari ne suke rakiya ce zuwa makwancin shi sai annabi muhammad yake cewa fayar nani sai abubuwa guda biyu su dawo wa ya baka wahidin sai ɗaya ya wanzu tare da shi a cikin kabarin shi ya ruji'u ahluhu iyalanka dai za su dawo saboda babu wanda zai yadda a turbuɗe shi tare da kai a cikin kabarinka sa'annan dukiyarka za ta dawo wa ya baka amaluhu sai aikin shi ya wanzu ya rage daɗi nan tare da kai a cikin ƙabarinka ila ƙiyamis sa'a babu ko shakka dukiya a neme ta hanya ta alkhairi a lokacin ne idan ka ƙoƙarin neman dukiya ta alkhairi ka aikata abin da Allah yake so da nan dukiyar ka samu amfaninta a nan duniya haka ma ka cimma gajiyar abun a gobe kiyama sai yake cewa falmal ma ajmala wa ma ashrafa wa ma azza wa ma akrama in harakatu ah, in harrakatu aidu salihin ai dukiya ai dukiya ai ba abun da fi ta kyawu ba abun da fi ta ɗaukaka ba abun da fi dukiya buwaya ba abun da fi dukiya karimci da albarka musamman idan ya kasance ta shigo a hannun mutanen kirki domin mutumin kirki ne kadai zai juya dukiya inda Allah yake so shi mutumin kirki idan ya samu dukiyar zai kasance a wannan halin ya taimaki addinin Allah maɗaukakin sarki ya taimaki bayan Allah bai dibin komai duk wanda ya gabaya da Allah hore mashi zai taimake shi su babu ko shakka amma idan dukiya yake cewa wa ma ahraq wa ma ahqarahu wa ma ahwanahu in harakatu aidil mujrimin ala abithin faqad yakunu al mal faqad yakunu al mal sababan min asbab as sa'ada ma al iman ma al ta'a ma al ma ittiba'i hadin nabiyyi alaihi salatu wassalam amma me yafi aibi me yafi wulakanci a ce dukiya ta fada a hannun mutanen banza wa'inda ke wasa da addinin Allah da mutumin banza in ya samu dukiya wannan fa bala'i ma za ta kasance mai anan duniya sa'an nan ya je wurin Allah zai cimma abin da ya aikata da wannan damar da Allah ya bashi domin dukiya wannan idan ka je wurin Allah gobe kiyama daidai da sisin kwabo wannan kafafuwan ka wallahi al'azimin ba za su gushe a gaban Allah ba sai ka bashi hujja ina ina ka samu wannan dukiyar sa'an nan ina ka kashe ta wannan hadisi ne ingantacce daga annabi Muhammad wanda yana cikin sahihul jami'ar saghir babu ko shakka ya inganta yana cikin sunan abi dauda yana cikin littafan sunna da yawa yana cikin riyadus salihin min kalami sayyidul mursalin littafi na al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala kasancewar cewa annabi yake yi la tazulu qadama abdin inda rabbihi kafafuwan wani bawa duk bayan duniya kafuransu da musulmansu ba za su gushe gaba a gaban ubangijinsu hatta Yus an khamsin sai ai mai tambayoyi guda biyar idan ka ka wuce gaban Allah to wallahi ka ba da amsa waɗannan tambayoyin ne guda biyar ga baki da su Allah ka ba mu ikon amsawa daga cikinsu su za a tambaye shi an malihi game da dukiya tai min aina tasabahu ina ya samo ta wa fima anfaqahu kuma a ina ciyar da ita wannan sai an tambaye ka naira biyar ne ka samu goma ne miliyan ɗaya ne biliyan ɗaya ne tiriliyon ɗaya ne kwantiliyon ɗaya ne ko me wannan fa dole sai an tambaye ka ya rage gare ka ko ka tara ko ka tara wannan fa idan ka je wurin Allah sai ka ba shi hujja kan wandun dukiyar gobe kiyama ya Allah ka ba mu ikon amsawa babu ko shakka dukiya tana kasancewa sababi daga cikin sababban samun tsira idan ya kasance akwai imani tare da biyayya ga Allah tare da lazimta biyar sunnar da kuma shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya kasance dukiyarka Allah maka albarka kana alkhairi da ita a wannan halin dukiya za ta kasance sababin shirinka aljanna kamar da dukiyar sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abubakar Allah ya ƙara masa yadda da Uthman da Umar da Ali da dukkanin sahabban Annabi Muhammad Abu Dharr al-Ghifari haka ma da irin su bin Jabal da irin su Khadija bintul Khuwailid dukkanin su gabaki daya dukiyarsu ta kasance wani jagora gare su zuwa ga samun abin da ke auren Allah a gobe kiyama a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayoyi da ke bayani game da ciyarwa ga addinin shi duk sahabban annabi Muhammad kowa ya je ɗauko abin da Allah ya hore mashi da aka zo dinnan sahabban na annabi Muhammad guda biyu Umar da Abubakar Umar ya kawo ya aje ma annabi Muhammad sai manzon Allah yake tambayi shi ya Umar ma za tarakta li ahlika me ka ban ma iyalinka ne sai yake cewa taraktu lahum mithla hadha na ban musu a irin wannan dukiyar da na zo na kawo maka ya manzon Allah sai yake ce mashi ka kyauta Allah ya sa albarka sai yake ce ma Abubakar As-Siddiq cewa ya Ababakar ma za ta rakta li ahlik kai me ka bar ma iyalinka ne a gida sai yake ce ma Annabi Muhammad taraktu lahumullah wa rasulahu na ban musu Allah da sa ya bin musu Allah maɗaukakin sarki sa'an nan da manzonsa ba sa tsoron talauci ga baki ɗaya cikin rayuwa saboda sun gado wannan rayuwar ne daga babban mai gidansu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam so dukiya takan kasance a haka wa ammal mal wahdahu mujarrad min ta'at khali min alqurbat min ta'at rabbil ard was samawat fala shakka sayakun min a'zami asbab ash-shiqa'i hatta al amma idan ya kasance dukiya ita kadai wannan fa gwargwadon ya kasance wannan kayo da ita baka alkhairi baka ciyar da bayan Allah mutum Allah ba shi dukiya mai yawa ga sunan an tara abinci a waye houses an aje a gidaje kuɗaɗe da amma Ramadan ya shigo bai taimakon bayan Allah madaukakin sarki yana da halin ƴan uwan shi ma wannan gabaki daya baya taimakon su ba irin rayuwar mu kenan ba a yau akwai hali wannan fa makwabci da makwabci ba a taimakon juna ka taimaka in ka taimaka kama kanka alkhairi ne duk wanda ya alkhairi fa yayi alkhairi kan shannan fa man sana'a khairan sana'ahu li nafsihi in kayi alkhairi yi ne dan kanka idan kai wani wannan fa kayi ne ma kai ma dan kanka wannan halin fa haka ma idan ya kasance duke ta kasance a wannan halin babu ko shakka so idan ya kasance dukiyarka ba kan tsarin Allah take ba za ta kasance daga cikin mafi girman sababban da ke sa mutum ya taɓe har zuwa lokacin mutuwa ta ya Allah ka shirin da mu Allah ka sa albarka cikin rayuwarmu ya Allah ka ba mu arziki mai albarka a nan duniya da kuma gobe kiyama ya Allah ka sa aljanna ita ce makomarmu ya Allah ka azurta mu da alkhairi a cikin wannan watan na Ramadan ka ba mu ikon dagewa da riko da sunnar Annabi Muhammad subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la